To masu mu saboda wata matsalar sadarwa mun don katse kadan yanzu bari mu ci gaba. a jiya alhamis ne gwamnatin najeriya ta sanar da cewa hare-haren da mayakan 'yan bindiga suka kadamar sun yi sanadiyar kashe mutane 460 a shiyar arewa maso yammacin kasar tsakanin watan janairu zuwa yurin bana cikin wannan wadi kungiyoyin 'yan bindigar sun kadamar da hare-hare kimanin 130 a shiyar kamar yadda aka sanar da wato a wani taron jami'an tsaro da aka kadamar a jihar kebbi da ke shiyar arewa maso yammacin kasar harin tsaro da shiyar ke ciki a yanzu wato a harin yanzu wadda a lokacin baya take daya da cikin shoyi mafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar ya kasance babban abin damuwa ga hukumomin tsaron najeriya da ma al'ummar kasar baki daya amina shamaki babbar saktariya wato a ofishin saktaren gwamnatin tarayya ce ta sanar da hakan a farkon wannan mako kafafen yada labarai cikin gida sun ruwaito cewa eh, gwamnoni shida na shiyarar kudu maso yammacin Najeriya suna shirin kafa wata runtunar tsaro musamman mai suna hadaddiyar runtunar wanzar da tsaro ta yammacin Najeriya. da nufin kawo karshen matsarar tsaron da ta adabi shiyar wannan mataki ya biyo bayan samun amincewar ofishin babban mai bada shawara kan harkokin tsaro na kasar cewa a kafa rundunar wanzar da tsaro ta haɗin gwiwa da nufin kawo ƙarshen yawon kashe-kashe da hare-haren 'yan bindigar da ingarkuwa garkuwa da mutane a shiyarar kudu maso yammacin kasar za a damar da rundunar tsaron ta musamman ce a watan oktoba wacce za ta yi aikin tare da wato hukumomin tsaron kasar da nufin kawo ƙarshen ƙarubarorin tsaro da ke addabar shiyar to idan kuma mu leƙa ƙasar zimbabwe mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe kimbo muhadi ya ce ƙasarsa wato bata razana da matsin da take fuskanta daga kasashen yammacin duniya ba da yake ganawa da manema labarai bayan ganawarsa da wakilin majalisar dinkin duniya a kasar mai barin gado wato bishop juri mataimakin shugaban kasar ya ce ba abin takaici ne ya da wato wasu kasashen yamma suka yarda da karairayin da suke wato fada akan kasarsa kamfani dilancin labarai na kasar ziyana ya ruwaito kimbo muhadi na cewa akwai wasu mambobin majalisar dinkin duniya musamman ma kasashen yamma da suka shafawa kasar sa bakin fintir kuma suka amince da abinda suke fada kuma amma kuma wadanda suka je zimbabwe suka shaida abubuwa da idanunsu sun fahimci cewa kasar ta bambanta da abin da ake fada ya ce duk da rashin samun goyon baya daga kasashen yamma zimbabwe za ta sake miƙewa tsaye har ila yau ya ce kasar na da juriya kuma za ta samu wato mafita da kanta ko ba tare da kasashen yamma ba yana mai cewa daga baya za su shiga cikin masu yaba mata To masu karinmu ƙarshen labarai na yau kenan kuma kamar yadda saba bayan labarai eh, wato bari mu kawo muku hasashen yanayi wasu biranen tarayyar najeriya da na jamhuriyar nijar a abuja babban birnin tarayyar najeriya gajimare zai lulube garin daga bisani za yi ruwa inda zafi a birnin zake digirin celsius 22 zuwa 29 a kano kuma za yi ruwa inda zafi a birni zai kai digiri celsius uku zuwa daya a sokoto kuma gajimare zai lulube garin daga bisani za yi ruwa inda zafi a birni zai kai digiri celsius biyar zuwa hudu a birni lagos ko kuma iko gajimare zai lulube garin inda ma'aunin zafi a birni zai kai digiri celsius biyar zuwa da bakwai a yamai babban birnin jamhuriyar niger gajimare zai lulube garin daga bisani sani kuma sayi ruwa inda ma'aunin safe a birnin zai kai digirin celsius 25 zuwa 35 to masu kalmu a ƙarshen shirinmu bari mu karanta wasu sakonin da masu bibiyar mu suka aiko mana dazu-dazu Malam Abdullahi Haruna ya ce salamu eh, alaikum ina muku fatan heri daga nan Abuja, Nigeria. sunana abdullahi haruna to malam uh, abdullahi haruna muna gaishe ka daga nan birnin beijing akwai kuma malam aliyu musa ya ce ina muku fatan heri ina kallon ku daga nan accra birnin ghana wato kasar ghana Allah ya ƙara ɗaukaka da, eh, da basira to amin amin mana aliyu musa muna gaishe ka to kadan daga cikin wato sakonin da masu bibiyar mu suka aiko mana kenan muna fatan za ku ci gaba da aiko mana wato sakonin kamar yadda kuka saba mu kuma za mu ci gaba da karanto su da haka ni ruba batu a madadin malama ta sala da ta sada ni da ku daga nan beijing muke cewa sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu